Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan zargin da al'umma garin Garba Shedi na jihar Taraba ke yi wa sarkinsu na yanka mai daraja na uku. Da baki rakan filaye da gonaki har ma da cin zarafinsu. Ku biyo mu cikin shirin. sunana Sarfil Hashim Gumel. Al'umma garin Garba Shari da ke jihar Taraba a Najeriya sun tunkari wannan shiri da ƙorafin cewa sarkin garinsu mai daraja ta uku alhaji mai gandukugu ya ƙwace wa talakawansa filaye da gonaki a aƙalla talatin da biyar ta hanyar zalunci. Baya ga zargin mulkin kama karya ga talakawansa, har ma da cin zarafin tsofaffi. Idan kuma wani ya tanka, ya fuskanci barazana ga rayuwarsa. kamar yadda za a ji daga bakin wannan bawan Allah da muka sake sunansa. Badagalan da sarki yake yi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una don duk tsammanin da tunaninmu ya wuce wuri. In ka ce ya taba ka ko ya taba dan uwanka za ka yi magana ma karshen ta sai ma barazana da makami ko kuma ya ce zai kashe ka da tsafi. Gashi yanzu yankin Garba Shede da garin su nan ma ya taba su Arama malam ɗanladi da suman ɗairu garin su gefen yala abuja kuma ya taɓa mutane da yawa wannan duka a yankin garbace da ne duka a yankin garbace ne yankin kai gama mm. akwai su salo da sauransu wanda ya karbi gonakin su ya sai siyar oh sayarwa ma yayi a wannan gefe wannan duka siyar yayi mm. sakamakon ya ce guraren kakannin su ne don magana wani bako ya zo shi in an aifi kakanka a wurin ma in kai ba jirin bane kai bako ne kawai jirin wani yare ne jirin su yaren yankin kenan eh jirin yaren shi kenan kuma kalilan ne a cikin al'umman kai gama mm. su ne kaɗan diga ciki ma amma su ne yake mana kaka gida dukomi na hausa fulani da sauran kabilu yana kwacewa in kai ba jirin ba me gaskiya al'amari da aka ce sai ya kori hausa fulani a yankin garbace dai eh lalle wannan ya faɗa da babban murya ba wai a waje ba ma har cikin masallacin ya ziyarci masallaci don ba wai ibada yake ba tunda mutum da ya ce ya yi ridda shi ya koma al'adan kakanninsa tsafi to wannan lalle yana barazanan haka muna jin labari da kuma abubuwan da muka gani da idonmu don akwai wani babanmu kakanmu wanda ya barazanan zai dake shi ma kuma mai anguwa ne da yake a gargashin sa to yanzu wannan al'amari da irin cabe a wannan nan yanki wani kira kake da shi ga gwamnati duba da cewa ga dai halin da yanzu kuke ciki kuma ga halin da kuke shirin shiga gaba gaskiya ina kira da babban murya ga gwamnan mu na jihar Taraba don mutum ne mai kima kuma mai bin kadun al'umma muna son ya duba lamarin nan ya kwace mana mu. To Allah ya kyauta, Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a makon da ya gabata ɗan Juma Yusuf Garba Shedi ya ba mu labarin yadda wannan sarki ya kwace wa mahaifinsu wata tafkekiyar gona lamarin da ya sa sai da suka dangana da kotun shari'a. To da suka zo suka yayyanka nan ne kotu muka gaya ma kotu muka gudu muka je wajen kotu muka gaya ma kotu ta zo ta tura court order ta ce kowa kada ya taba. To nan ne ciya mai ya kira mu ya neme mu ya ce don Allah mu zo mu janye wannan maganan a kotu a zo a yi sulfu. Kun janye? Ba mu janye ba ciya da ya kira mu na ce ciya mai eh, a dunda aka fara ciyamomi babu irin ka domin ba wanda ya nema a zo a yi sulfu sai kai tunda ka nema a yi sulfu mu ba za mu ki sulfu ba domin musulmi an san shi da sulfu ko ba haka bane. Kun je sulhu? Mun zo mun yi zama daya mm. mun yi zama na biyu mun yi zama na biyu to akan zamu daidaita ne to nan sarki ya tura a kira ma'aifina da ya tura a kira ma'aifina ma'aifina sai ya ce ba zai je fadan sa ba ya ce shi ba zai je fadan sa ba me dalili yake ga ma dogare shi dogari ba zan je fada ba ka gaya mai martaba duk inda yake so ya aike ni a mazaunin sa na sarki zan je idan sulhu ne zan je amma ni a yanzu ba zan je fadan sa ba ya sake min walakanci irin abun da ya min guda biyu nan kuma dogari ya gudu da sauri ya je gaya ma sarki sarki ya ce ka je ka gaya masa baran musguna masa ba don Allah ya zo ya sake dawo shi don Allah sarki ya ce kaje kar ya hada ni da Allah ya je shutar da ni kawai malam sai kani na Rabiu sai shi baba mu je sai Rabiu ya goye shi a mashin suna zuwa bakin barandansa bai tsaya fa ya bari ba daga na ya fara narka masa shar ba abun da ya rige masa na arziki shi mahaifin shi shi sarkin mm, ya ta zagi mahaifin ya ita zagi mahaifin mu ya tashi zai da kishi a nan ne da ya tashi zai da kishi nan ne ya fadi shi sarkin ya fadi shi sarkin ya fadi ko ba kamar nan ne mahaifin mu kawai sai ya tashi ya kama hanya domin tafiyan ma ba lafiya bai karisa isansa ba san yanayin shekaru sarki yana cewa ya tsaya bai juya ma ya kalle shi ba bai shi masa kala ba a lokacin sai girani ya ce to sarki fa yana so ya kashe shi masu raro hatta tsohon dan majalisar wakili na yankin garba shedi wanda hakimi ne mai rawanin garkuwar masarautar ya tabbatar da zargin tare da cewa shi ba zai goyi bayan zalunci ba. A ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba. Ni ban yadda da zalunci ba kuma ban yadda a yi zalunci ba. Saboda haka wa'annan abubuwa wa'adda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manu kuku yana yin su. Wace filaye, cin zarafin mutane, walakanta tsoffi yana yi wannan. Hatsari ne kwarai da gaske. musamman ma mutum ɗan dangi ne ka ce za ka taɓa shi gaskiya tashin hankali ne ba kyau to a matsayina na garkuwan garbace da na ɗan majalisan masarautarsa gaskiya yana aikatawa don nima ma gashi yana so ya kwace min fili ya ce a wajen suke tsafin su shekara ɗari biyu da suka wuce a nan kira da zan yi shi ne wa'adda hukuman da ya kamata su tsawata masa domin a samu zaman lafiya domin idan ya ci gaba da wannan abubuwa to a gaskiya mutane fa za su ja layi bare ma ya furta ya ce ya kulla da hausa fulani a nan garin garbace ne kuma yawan mutanen da suke wannan gari na kai gama a garbace ne dukansu yawancin su hausa fulani ne amma ka furta shi sarki mai gandi ya furta ya ce ya kulla da su to kaga a nan a gaskiya in ba dai an yi masa magana ba ya dawo kan taitayinsa to abu za ta lalace mu kuma muna son zaman lafiya ne irin da nake yi shine jama'a su zauna lafiya duk abin da ya yi ka a saurare shi mu zaman lafiya muke so a zauna lafiya kuma hukumomin da ya kamata a sanar da su ana sanar da su masu filaye kuma za su je kotu su domin a karbi hakkinsu to saboda haka jama'a su yi hakuri a Garba ce da shi wannan tsoho da aka masa wulakanci iyalansa da 'ya'yansa Allah ya ba su hakuri Allah ya huci zuciyarsu su yi hakuri insha Allahu za a ɗauki hukuncin da ya dace bisa hanyar da ya dace. Allah ya kyauta. Jin waɗannan ƙorafe-ƙorafe, wakilinmu na jihar Taraba ya kira mai martaba sarkin Garba Shedi, Alhaji Mai Gandukugu, wanda ya musanta zarge-zargen ta hanyar amfani da wasu kalmomi da ba za mu iya sakawa a rediyo ba. Amma ga abin da za mu iya ciro muku cikin hirar. Za mu yi musu kwashe na don SS, duk abin da suke SS suna yabe ni, gwamna yana yabe ni yadda yana tafiya da abin nan. Wani wuri ma ya je yana karyawai sun mulki a yaushe mutumin da zai zo eh, muna mun fara abin mu 17 su ba san muna da gazet muna boye ba mai don irin wancan wawaye ne sai irin wannan zaka zo ka ji kwace kayan sa zan kwace eh, ban na wani na mutanen gari ne mu ne muka ba amma na mutanen gari tun da ya garbashe da yaron shan bai makaranta ba na kira shi na ce ya san na girmi maman shi ko yaushe haka baban shi ya aure shi kudi ya kare sai hauka dukansu ba su da komi yanzu don fada ne ba su yi wa sarakuna daidai ba suna hawansu kudi ya kare je eh, sai kariya gidan rediyo gidan rediyo su je ss mana ba kotu ne To ai gidan kan ba su suna yada labaru kawai ba. Ni ko ba ni dama na fi so ma irin wannan a yada duniya ma duka na ji daɗi ba wani waɗansu ma ba san ni sarki ba ne ma ma baturen da ina zuwa wurin baturai sun zo suna koyan yare mu wanda su suka yi rubutu suka abin nan tun native menene ka zo ku zo kwanan nan ba ku kai 66 years ba ka zo ka ce waye meye meye duka za mu yi zaci naka za ka ji fai na kowa ma in ni na yi magana da kai ni dai ma kamar na ya abin nan kana ji na ko ina ina ina jin ka eh, mai martaba zaci naka ya zama zero sai eh. za ka je ka mai da amsa ban san time da ka zo garbace ne ba ma ba mu taba sai da fili ba muna ba su wuri suna sayarwa ma ba mu dawo ba wanda za su faɗa wancan ishu ma babu ma kuma mu muna faman mikin da kansu sun zo da rimon daga 1950 66 ne suka zuwa nan duk wanda ya riga su zuwa 1937 ma bai taba kona mu ba mu karbi gonan wani ba ban taba yin wancan abin ba mu ya sa ba su zo nan ba muna da gwamna muna da sakulan da ake ba mu akan batun land ɗaya da an ce mu yi amfani da land kan mu sai wa fori na da ne wancan karya suke Allah ya sha bai yafe musu ba in garin kakana ne wallahi wannan ya sa waɗansu ma kuɗin su ya kare kuma mutanen gari ma suna mitin za a sake mitin a kan irin su mun ba su fili ba ma dama na business na na noma lallan labu amma yancan mutane Allah shi ne musu su zo sun zo wani daga ma bala ya manta nan bashi abin da ya zo saka garin na ya je Lagos Masu sauraro, shirin ciki da gaskiya zai taɓa gwamnatin jihar Taraba domin jin ko tana sani da wannan badakala da ke faruwa ɗaya daga cikin yankunanta. Abin da ya sauka kenan akan wannan batu, sai dai idan wani sabon abu ya fito za mu sake dawowa domin kawo muku. Yanzu a madadin Lado Salisu Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar Sarfil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.